hukumar ƙididdiga ta ƙasar saudiya ta ce kimanin alazai miliyan 1,862,909 ne suka gudanar da aikin hajjin bana wanda hakan ke nufin an samu raguwar alazai da kashi 4.6 wato kimanin mutum sama da 99,000 idan aka kwatanta da shekarar bara inda alazai kusan miliyan biyu suka soke farali bana dai an yi aikin hajjin ba tare da samun wani haɗari ba kwatankwacin abin da ya faru a bara imam abdullahi balalau shine shugaban kungiyar jama'atu izatul bidiya wa kamata sunna a najeriya wannan tsari na shekara tsari ne da ke ban sha'awa kuma duk mutumin da ya zo aikin hajji bara ya san abin da ya faru musamman mu da Allah subhanahu wata ya kaddara muka halarci hajjin bara kuma abin da ya faru a gaban mu ya faru to babu mamakin duk wani tsauraran matakan da ake ɗauka a wannan shekara don haka mutanen wannan kasa ta saudi arabia suna iya ƙoƙarin su su ga cewa sun tsare jinin al'ummar musulmai mutumin da san shekara ashirin da suka wuce wurin jawara da ake jifa ya san mutuwa da ake yi da barazana da ake fuskanta kuma ya san kokarin da suka yi aka samu sauki ya kamata a kara yawa gwamnatin addu'a da mata fatan alkhairi abubakar nagogo mamba hukumar alazai ta jihar zamfara ya ce suna da karin korafi haɗe harkar kiwon lafiya ta zama ta najeriya ga baki daya a yi asibiti a waje ɗaya kowa na zasha ni dai abin da na gani wanda ya bayyana a gari na a madina an samu wahaloli masu yawan gaske in muka tattara alhazanmu muka sa su kila wani yadda babban lura amma kwanan magani ko hudu mun sabani da lokacin da likitoci suke karkashin mu da maganin mu muna ba su wadataccen abin da suke bukata yanzu abin da muke so inda hali a bar kowace jiha tsarin da muka baro a bashi a cigaba da yi ne haka nan. Jagoran likitocin Najeriya na gwamnatin tarayya da ke kula da majita a nan kasa mai tsarki Dr. Ibrahim Kana na cewar. wasu masu ruwa da tsaki musamman na jihohi na da gurgur fahimta dangane da wannan sabon tsari na likitocin gwamnatin tarayya wannan abin bakin ciki ne ko a nan ma wasu jihohin na ci gaba da karin korafi wai ba su son wannan sabon tsarin to amma sai dai kuma babban abin da ke da muhimmanci anan shine kai tsaye wannan tsarin ke amfanar mahajjata hassan mai na kaina muryar amurka daga makka saudi arabia